ko baya ga karkashe ɗaruruwan rayuka al'amuran 'yan bindiga da ke kai hare-hare ya raba dubun dubatar jama'a da gidajensu lamarin da ya haifar da dubban 'yan gudun hijira a jihar zamfara. To al'amari kan sai a hankali don dukiya ma an kore ta habba adadi sannan an kashe muna rayuwa. Ga munan niyya ma ba mu san halin da muke ba, ba mun yi tarkwakwai ba mu san irin yadda muke ba nan ciki. Akasari dai jama'ar da lamarin ya shafa ne ke kafa sansanonin gudun hijira da kansu ta hanyar fakewa a makarantun boko da wasu gine-ginen gwamnati yayin da wasu da dama kuma suke rakabewa a gidajen 'yan uwa da abokan arziki a wasu garuruwan. Yau garin ma da baraka rasa ɗan gudun hijira sama da dubu uku ba wanda yake makarantar boko. Kuma a cikin garin nan na mada babu kusan gidan da babu 'yan gudun hijira. Makonni biyu kenan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura runduna ta musamman ta soji a jihar ta Zamfara, ciki ko har da sojojin sama da jiragen yaƙi. lamarin da mataimakin gwamnan jihar ibrahim wakala muhammad ya ce ya soma tasiri sosai har ma tuni da wasu 'yan gudun hijirar suka koma garuruwansu alhamdulillahi kamar da aka ce ana ta kawo sojoji da jiragen sama musamman a can karamar hukumar mulki ta zurmi wajen mashema sojojin sun yi kokari sun kori 'yan ta'addar da dama sun kashe wasu kuma sun kama wasu sauran wasu wurare wajajen tsari kuma suna iya kar kokarin su wajen yakan waɗannan 'yan ta'adda to wannan ya taimaka al'umma suna ta koma komawa jinsu a wajajen zuri amma yanzu muna da kalubale sosai a wasu bangarora musamman wajen bangaren maradun da wasu bangarora na cikin safi muna samun kalubale haka kuma wajen bangaren ma da wonaka shi ma mukan samu wannan kalubale a wancan bangare din. To shin sojojin ba su da yawa ko kuma karfi ne na game dukkan sassan jihar ta Zamfara? Tambayar kenan da na yi wa Kanal Muhammad Dole mataimakin daraktan watsa labarai na runduna ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna da ke jagorantar lamarin. Ka shi ciwo rana ɗaya yake shiga, amma magani a hankali ake samun sauƙi. Um, bayan yiwa ce kasar zamfarar daga birnin gwari gaba ɗaya mun kai sojoji kowane ƙauye da kuma kowane gari a dama wuraren da abubuwan sun kaifi lahani a nan ne muka kai sojoji kuma ana aiki da jama'ar gari a cikin tsanaki yadda za a ciwo kan al'amarin abun so babu wata matsala cewa wai ba mu isa ba a'a inda abin ya fi kamari nan ne muke kuma muna yin tasiri kwaran gaske saboda irin abubuwan da muke samu masu shata shanu abubuwan ya sauki to ko akwai matakan da kuke ɗauka domin hana kwararar 'yan bindiga zuwa makwabtan jihohi idan har kuka fatattake su daga jihar ta zamfara zancen waɗannan 'yan ta'addan su fada a jihohi makwabta duk bai taso ba domin irin rundunonin da muke da su na sojoji da muka aji waɗannan jihohin suna taimaka suna sa ido ne kamar ga jihar sokoto muna da sojoji a raba a gefen jihar kabi kuma mun sojojin sojojinmu a bena haka kuma muna da sojoji a kwantagora waɗanda suke sa idanu inda gefen eh, da yake zuwa har wajajen dazuzzukan nan da yake cikin hanyar zuwa Legas da kuma wadda ta tunkaru zuwa birnin Gwari. A can baya dai gwamnatin jihar ta yi wani yunkuri na yin sulhu da 'yan bindigar lamarin da mataimakin gwamnan ya ce ya fuskanci kalubale da cikas. Wato abin da muke cewa ko a wancan lokaci jami'an tsaron nan su suka ba mu shawara da shawara suke cewa aka ce a je a yi sasanci. da aka fara ana yi an gaci nasara an gaci gaba an ga dan nau'in zaman lahiya sai kasance akwai waɗanda kuma ba su yarda zaman lafiyar ba suna ta yin wasu abubuwa nan da can jami'an tsaron nan kuma su ne suka ba mu shawarar cewa mu dakatar da magana sabanci za su tunkare su so sai kasance cewa sai muka ga abun yana ta rawa yana ta rauni babu wani abin da al'umma muna kowatawa babu inda za mu kai kara babu inda za mu kai koki da aka da aka haɗa kai aka kuwa gaba ɗaya kuma Allah taimaka mana shugaban ƙasa ya kawo Eh, karin gudunmuwa har da jiragen sama to Allah muna fatar abin ya kare amma har yanzu hankali ba zai kwantawa ba mu samun nutsuwa sai ran da mun kaga al'umman mu sun koma suna zaman lahiya da kwanciyar hankali a ko'ina. Su kansu a nasu bangare 'yan bindigar na jihar Zamfara a wata zantawa da suka yi da muryar Amurka ta hanyar ɗaya daga cikin kwamandojin marigayi Buharin daji wato lawali Buharin daji sun bayyana dalilin kasawar sulhun daga nasu bangare duk da yake sun ce ba gungun su ne kaɗai yake kai hare-hare ba a jihar. Wallahi ina ji abun da sasanci ne kana ji har yanzu ba mu samu manya waɗanda za mu zanna da su ba sasanci da tsakani da Allah. To duk wanda ta sa gaba da ya samu shiga kawai sai da ya kama ko shi. To me yasa ku ba za ku iya kai kan ku ga jami'an tsaro ko kuma gwamnati ba ku gaya musu cewa kun ajiye makamanku don a sami zaman lafiya? to ya kana ji akwai haraka muna so mu kai kan mutum na san haraka kuma gwamnati ka san akwai yaudara da ciki ko mutum ya je haji ma a rike shi balle haka ka tashi ka ta yi da kanka daga daji kai gari ka san da ya akwai aiki ko. Eto eh ɗaya daga cikin matsalolin da ake bayyanawa shine a daidai lokacin da ake ƙoƙarin sasantawa ko kuma kuna ci gaba da kai hare-hare To ai kuma su ga lokacin sadda muke bida a sasanta sannan su kuma yan bangan ke tashi da sun ji an da a sasanta su tashi ko su kama kashe mu da yan uwa haka nan ba ba ba lisai ba hukuma an gaya ma an kashe gidani da da yawa an sanya gidan rediyo ba a faɗi sai dai in an kashe hausa a kama faɗi an kashe kaza an kashe kaza amma gidani ba ruwa rahotanni dai na nuni da cewa zaman lafiya ya soma dawowa a wasu yankuna musamman a gabashin jihar ta zamfara inda sojojin suka fi ba da ƙarfi yayin da kuma tuni da jama'ar garuruwan da ke yankin da suka ƙaura suka soma komawa gidajensu murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya